أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتشكى بركاته ما wato jami'in turmidi malam abu isa a turmidi rahimahullah ya ce babu ma ja annahu ya akudu li ra'sihi an jadida wannan babu ne ke karantar da mu cewa shi mai alwala zai dauki wani sabon ruwa saboda shafan kansa ba zai wadatu da ɗanshin hannu na wanke hannaye ɗin ba zai ɗauki ruwa na musamman domin shafan kai shi ne malam ke cewa wato hadisi daga isnadinsa daga ali ɗan kashiram har zuwa wato abdullahi ɗan zaid radiyallahu anhu annahu fara'an annabiyya sallallahu alaihi wa tawadda sai abdullahi bin zaid radiyallahu anhu ya ga manzo kira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi alwala wa annahu masa ra'sahu shi annabi sallallahu alaihi wa sallam wato ya shafi kansa Bima in bima'in ghairi fadli yadayhi da wani ruwa wanda ba raguwar wato wanke hannayensa din bane in an ce wanke hannaye zuwa gwiwar hannu kaga a hannayen akwai shi. to bai wadatu da wannan danshin ba ya ɗauki wani sabon ruwa domin shafan kansa wannan hadisin imam muslim da nasa'i da abu dawuda duk sun kawo shi imam malik ma ya kawo shi a cikin muwatta rahmatullahi ala jami abu isa yake cewa wannan hadisin hasanun sahih hadisi ne mai kyau kuma mai inganci an samu wasu ruwayoyin ma duk dai suna nuna hadisin yana da inganci والعمل على هذا عند أكثر da العلم ما ليس wannan shine abin da ake aiki da shi a wajen mafi yawa daga malamai wa ra'au annahu ya'khudhu li ma ma'an jadida su sun ga cewa ɗaya mai alwana zai taɓa sabon ruwa saboda shafan wato kansa wannan kuma yace babu ma ja fi masjid udani zahirihima wa batinihima bayani akan abin da ya zo gami da shafan kunnuwa idan mutum zai shafi kunnuwansa zai shafi waje da ciki ne gaba daya bala ya kafa shi daga hannas ya yi dangana isnadin har zo abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama masaha bi ra'sihi wa uznihi wanzo tsira da mijin Allah su tabbata a gare shi ya shafa kansa kuma ya shafe kunnuwansa hima wa wajen wajensu da cikinsu abu isa ya ce a cikin babin akwai hadisin da aka samu wato daga rabi shi ma kamar haka ne kuma hadisin abdullahi dan abbas ya ce hadisin hasanun sahih kuma malamai suna ganin haka za a yi mutum zai ɗauki ruwa wato bayan ya shafe kansa ba wani sabon ruwa zai ɗauka ba wannan ruwan da ya shaka kansa din nan da shi zai shaka kunnuwansa dalili shine babin da mala yake cewa babu ma ja annal udunaini min ar-ra'si su kunnuwa suna daga kai kunnuwa suna daga kai don faɗin haka ne wato hadisin da ya zo daga wato abi umama radiyallahu anhu yake cewa توضأ النبي صلى الله عليه وسلم منذ الله تعالى لا منشن الله ستبت أجريش ياي الولا ياي الولا نم فغسل وجهه ثلاثا يوانك فكا سوءك ويديه ثلاثا يوانك حنا ينفكما سوءك ومسح رأسه سيشاك كنسا وقال الأذنان من الرأس سوكن وبيوسنا لك كيف معناه kunnuwa biyu suna daga kai kenan ba za a ɗauki wani ruwa ba saboda shafan kunnuwa wannan hadisin hanyoyinsa suna nan da yawa abu isa rahimahullah ya ce haza hadisin hasanun kuma hadisin abu dawuda da ibn maja da imam ahmad sun kawo shi al'allama al'albani ya ce hadisi ne wato sahih a cikin sahih sunan ibn maja wasu malaman suka tafi akan wannan wato bayani game da wannan hadisin cewa wajibi ne mutum ya shafe kunnuwansa ba sunna ba ne amma jimhurin malamai sun tafi akan cewa shafan kunnuwa sunna ne wasu kuma suka rabe wato cikin kunne yana tare da fuska bayan kunne kuma yana tare da kai duk wannan dai mai alwala idan ya ɗauki sabon ruwa don shafan kansa to zai shafa kunnuwansa ba sai ya ɗauki wani sabon ruwa ba wannan shine mai inganci akwai lafazin da ya zo cewa za a ɗauki sabon ruwa saboda shafan kunnuwa wannan lafazin yana da rauni yadda ake kuma mutum zai sa ya tsunsa na nuni cikin kunnuwansa babban yatsan sai ya ɗaura a bayan kunnuwan sai ya shafe ta waje kuma na cikin ma ya shafe cikin kunnuwan haka sannan ya cire ba wai kawai zai sa ne ya cire kawai ba kamar yadda wasu suke yi malamin ce babu ma ja a fi ta halilin wannan babu ne da ya zo da ke bayani akan ciccu da yatsu yayin da mutum zai yi alwala ya dangana hadisi daga isnadin sa zuwa ah, daga kutai kutaiba ah, ah, bin sa'id har zuwa wato ibn sabira shi kuma ibn sabira daga baban sabira ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idza tawabba'ta fa khallil al-asabi'a idan kayi alwala to ka tsitsefe yatsunka in za ka yi alwala ka dinga cicco da yatsunka kana sa wato yatsa tsakanin yatsun kar hakan nan tsakanin ba mamaki ruwa bai isa ba sawa'un yatsun hannu ne ko yatsun kafa ne mana yace wannan hadisin an samu daga abdullahi ɗan abbas radiyallahu anhuma shi ma kuma an samu daga abu ayyubar ansari radiyallahu anil jami wannan shine abin da ake aiki da shi yake cewa wal amalu ala hadha inda ahli ilmi annahu yukhallilu asabi'a rijlaihi fil wudu mutum zai dinga tsatsefe wato jito da yatsun kafansa a wajen alwala wannan shine abin da sauran malamai wato suke bai kuma cikin wannan babin akwai hadisi daga ibn Abbas yana cewa idan manzo sallallahu alaihi wasallam yace إذا توضأت فخلل بين الأصابع بين أصابع يديك ورجليك idan za ka yi alwala ka ci da tsakanin yatsunka na hannu da yatsun gaba mala ita wannan hadisi ne garibi wato hasanun garibin yana da kyawu kuma bakon hadisi ne ba a samu ba sai ta wannan isnadi shi yasa yace bakon hadisi kenan za a cicu da yatsun hannu da na kafa imam malik rahimahullah da fari yana ganin ba a cucudawa sai daga baya wani almajirinsa ya zo ya kawo masa hadisi ya ce shi fa ya ga hadisi gashi gashi imam malik rahimahullah daga baya yana ba da fasawan cewa idan mutum zai yi alwala ya cucu da yatsunsa na hannu da kafa wasu za ka ga yatsunsu na kafa wato suna haɗe har kamar zai yi wani ciwo to idan ba a tsatsefewa ɗin sai ka ga ruwa bai samu ya shiga tsakanin ba kuma wanke kafa farilla ne daga cikin farillan alwala daga isnadin malam zuwa miswar dan shaddad al-fiqri yake cewa ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam ni na ga manzo sallallahu alaihi wa sallama idza tawadda ilayhi alwala dallaka asabi'a rijlaihi bi hinsarihi annabi yana cicciuda tsakanin yatsunsa da ya tsakanuni wato da yatsan nuni yake cicu da yatsan ba dukkan yatsu yake zubawa ba a mai shine karamin yatsa na hannu shine yake sawa tsakanin yatsunsa na kafa yana tsaifewa kaga yadda sabai suke lura da yadda annabi yake ibada don su nakaltowa al'umma don su koyi da shi alaihi salatu wassalam kamar yadda Allah madaukaki yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana الله يدافع دمك الحجر من صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله